yau alhamis sha ɗaya ga watan in tsani hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au abrar wa shi'arul akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا لما من تابع manta زيمنا كركشين كتاب ما يقوله إذا دخل في الصلاة littafin da ke bayani a kan me ya kamata mutum ya rika faɗa a dukkanin gaɓoɓi na sallan shi kafin da tsakiyar sallan da kuma bayan sallan me ya kamata mutum ya rika faɗi muna ƙarƙashin babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani dangane da sunayen allah kyawawa malai kawo faɗin allah walillahi al'asma'ul husna فادعوه biha Allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa ya ce in kun tashi roƙon shi to ku roƙe shi da su cikin abin da muka bayyana wanda mutane suke yi na kuskure wajen roƙon Allah shine suna roƙon shi da waɗannan sunaye amma bayan da ya kamata ba bayan da kuma ya dace ba ba inda ake roƙon Allah da waɗannan sunaye ake aje su ba wannan ya sa da yawa daga cikin mutane suke yin addu'a kuma sai su ji shiru ce sun yi addu'a sun yi addu'a kuma Allah madarkin sarki ya yi alkawarin zai karɓa kuma har yanzu bai karɓa ba ko me yasa ne ba a bi ka'idan ba ne mun gano wannan in kika bi ka'ida to ko za ki ga Allah madaukin sarki ya karɓi waɗannan addu'o'i nake baki ɗaya wannan ya sa muka zo da bayanai dangane da abin da ya shafi waɗannan sunayi da kuma ma'anan kowanne daga ciki da irin yadda ya kamata ke amfani da kowane suna wajen roƙon Allah madaukakin sarki mun yi bayanin na ɗaya zuwa na tara yau za mu tashi kan na goma aljabbar aljabbar akwai alhamza a sama ku shi aljabbar akwai alubaki inda ya ce ai allazi yujabbiru alfaqara Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ɗaura talauci bilgina ya maye gurbin shi da wadata walmarat shine wanda yake maye gurbin rashin lafiya bisiha da kuma lafiya kina a lokacin da zaki roki Allah madaukakin sarki kina fama da rashi kina fama da talauci kina fama da rashin lafiya kina son wadata kina fatan lafiya to zaki amfani da wannan suna na aljabbar kici ya Allah kai ne mai tursashi wanda kake tursasa kowa kake tursasa komai wannan talaucin da ya tursasa ne ya saka cikin kunci Allah ka tursasa shi ka fidda ni daga cikin wannan hali na rashi ka kai ni zuwa ga hali na wadata ya aljabba allabi yujabbiru kulla shay ya Allah wanda kai ne ka fi karfin komai kake tarsasa shi ka tarsasa wannan rashin lafiya da ya fitine ni ka kawo man lafiya ka kawo man sauki da haka zaki roƙi Allah maɗaukin sarki da waɗannan sunaye ta hanyar kina halarto da ma'anan sunan a cikin ranki sai ki ga Allah madaukin sarki bukatun ki ya biya miki nan take amma ya asab kawai an zo kan wannan sunan sai ya ce aljabaru kike na an wuce me ma'anan aljabar me aikin shi me ya kamata ki kudurce a cikin zuciyanki na wannan suna na Allah kina yi koko ba kya yi sai ki roki Allah da wannan sanda kike faɗin bukatan damuwan na ranki sannan sai ki rika halarto da ma'anan sunan da girman sunan da matsayin sunan sai ki ce ga abin da ke so Allah ya maki ana fahimtar wannan da kyau ku shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya taimake mu na sha ɗaya al-mutakabbir ya daga cikin sunan Allah al-mutakabbir al-mutakabbir ai al'azim al-muta'alil qahir al-mu'tati Allah maɗaukin sarki shine babba wanda yake sama birbishi kuma marin jaye da ya fi ƙarfin dukkanin halittun shi fana Allah shi mai ji da kai Allah mai nuna isa ne Allah mai tunƙahun mulki ne iza na za'ahul azma fasamahu iza na za'uhu al'azma qasamahum duk lokacin da masu mulki masu ƙarfi masu nuna isa suka yi ƙoƙarin gogoriyo da Allah akan wannan matsayi nashi to yana karya ƙashin bayansu ce su a hadisi kudusi yake cewa alkiburu rida'i wannan jin isa to wannan mayafi na ne in ji Allah ya ce duk wanda ya sa girman kai da jiji da kai a cikin ran shi Allah maɗaukin sarki ya ce to ya yafa bargon shi to shi ko zai yafa mashi wuta kuwa mun gano wannan Allah maɗaukin sarki ya raba mu da girman kai huwa alladhi kabbara an kulle shi'in Allah shi ne wanda ya fi komi girma wata an zulmi ibadi kuma ya fi ƙarfin bayi su iya cutar da shi wata an kabula shirk Allah ya fi ƙarfin ya karɓi shirkan mai shirka fil ibada a cikin fagen ibada fala ya kabalu ha illa ma liwajihi Allah madaukin sarki baya karɓan duk wata ibada kowace iri ce sai fa ibadan da aka yi don shi kadai kuna fahimtar wannan to in kin tashi zaki roƙi Allah maɗaukin sarki da wannan sunan almutakabbiyar sai ki duba sai ki ga abin da kike nema ya fi ƙarfinki ko kuwa akwai wata ko wasu da suka fi ƙarfinki suke amfani da ƙarfin iko ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin fada aji suna ƙoƙarin danne maki haƙƙinki ko su mai da ke bayan baya da wannan karfin nasu sai kira Allah ya almutakabbir ya Allah wanda ka fi kowa girma ka fi kowa ƙarfi Allah ga bukata ta a lokacin sai ki rika halatto da waɗannan abubuwa a cikin kokon zuciyarki ki rika jin abin yana kwanciya a cikin ranki ki rika san Allah madaukakin sarki fa zai iya miki wannan abin kai tsaye idan a ce mutumin ya kai girman gwamna saboda girma Allah huwal kabiru alaihi almutakabbir ala kulli shi ya fi karfi ya fi sama yake da komi Allah zai ga kawai an kira ki an ce abu kaza nakin nan ma an bar maki abu kaza ma da yake san ai maki amma maki Allah ne zai tursasa su su kun gano wannan da kyau ku duk wani abin da ke sama wake sama da shi to ki kira shi da wannan sunan ki gaya mashi amma ya lalasa abubuwan da ma ba su kai ga haka ba ba ma iya roƙon Allah har ya biya mana bukata da wannan sunan al-mutakabbir na sha biyu al-khaliq Allah shine mahalicci allazi aujada jami'al ashiya' Allah shi ne wanda ya samar da komi ba'a da lamta kun maujudan wanda da abubuwan ba su Allah ne ya samar da su wa qaddara umuraha kuma Allah ya kaddara al'amura fil azal tun da cancan can ba'a da an kanad ma'aduma bayan abubuwan ba ba su Allah ne ya biya samar da su fa huwa alladhi rakkaba al-ashiya Allah madaukin sarki shi ke samar da abubuwa tarkiban mataki bayan mataki warattabaha bi qudratihi tartiban Allah ne ya rattaba wannan abubuwa a bisa ikon shi a bisa tsari mai ban sha'awa yanzu wannan suna alkhalik ake roƙon Allah madaukin sarki da shi cikin bukatunki yana daga ciki kina neman haihuwa ba ki samu ba za ki kiran Allah alkhalik Allah kai ne mai halitta Allah maɗaukin sarki likitoci sun ce mahaifata ba za ta iya ɗaukan ɗa ba Allah ka halitta man mahaifan da zai ɗauki ɗan Allah likitoci sun gwada sun ce akwai matsala a hanta a zuciya a ƙoda a hoho a hanji a kaza a kaza Allah kai ne mai halitta da kuma har yanzu kai ne Allah kai ke tsara abubuwa su faru a bisa tsarinka Allah ga abin da ya faru da ya Allah wannan abin ka canza mai shi ya khaliqu kulli shay'in kun gano wannan da kyau ku idan ki ne ke ciwo kunnin ki ne ke ciwo kafan ki ne ke ciwo ciwon baya ne ko menene Allah fa waɗannan abubuwan duka idan wata jijiya ce ko wani ƙashi ko wani gaba ya samu matsala shine khaliqun ai sai ki ce halitta maki wani Allah zai iya maki replacement nan take a abin da bature ba zai iya waɗannan abubuwan ba in kin rasa sai dai kokarin da bature zai ya cire na Allah ya yar ya baki da fanko yayi ƙoƙari to amma shi Allah maɗaukin sarki mai iya canza wannan abin ne lokaci ɗaya domin shi ne khaliku kulli shay'in shi ne samar da abin tuntuni a san ba shi to bayan abin ya kasance akwai shi ne Allah ba zai iya gyara shi ya samar da shi ba zai iya to tsakanin da Allah kuna roƙon Allah bisa irin wannan yanayi da wannan tsari Allah ya taimake mu na sha biyu albari'u sha uku na sha uku shine albari'u ai alladhi khalaqal ashiya'a saliha wa munasaba lil gaya allati aradaha Albare Allah shine wanda ya halicci komi waɗanda suke da kyau suke da alaka da duk abin da kike gani a duniyar nan sannan suka kai matuka wajen kyau da dacewa da cancanta a bisa yadda Allah ya aje su gwargwadon yadda ya nufa zai abra alhalka Allah shi ya samar da halittu yanzu misali idan aka ɗauko mahaifa abinda ke shiga cikin mahaifa maniyi ne tintini Allah ya ƙaddara halitta idan maniyin nan ya shiga cikin mahaifa Allah shi ne albari'u ke haɗa wannan maniyin da wannan sai fitar da ɗa idan aka ɗauki iri aka sa a cikin ƙasa a gona wannan irin ne yake haɗuwa da wasu sinadarai na ƙasa sai ya ɓare sai fitar da wannan ɗan tsoro da yake fitowa to aikin tsarar da wannan shine aikin albari'u kun gano wannan da kyau ku duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya tsarar ya farar yana da ikon ya tsarar da shi ya farar da shi a lokacin da ya ga dama don shi yake halitta kuma ya farar da halitta ta zama da kyan gaske a bisa kuma tsarin da yake so ta kasance sannan wa fassala kulla jinsin anil akhar Allah shine ya raba kowane jinsi daga ɗan uwan shi abun mamaki yanzu akuya da tinkiya da barewa da gada duk ba jinsi ɗaya ba ne wane ne ya halitta su wane ne ya bayyana suka fito karar ba shine albari ba to kuma shine a cikin wannan iya halittar nashi ne sai ya fassala kowanne akuya na zuwa nan sai a ce ga akuya angonta shine bunsuru tinkiya na zuwa sai a ce ga tinkiya nata angon shine rago amma duk su kusan iri ɗaya ne idan kika kalli akuya da barewa sun so su ɗaya barewa da gada sun so su ɗaya amma Allah maɗaukin sarki ya karkasa su daban-daban yanzu ki kalli ɗera da jaba da gafiya sun so su ɗaya haka ne jin da Allah maɗaukin sarki ya yi su kuma ya raba su yanda wannan zai rayu saɓanin yanda wancan zai rayu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to Allah shine wanda ya wannan wa sawwara kulla makhluqin kuma Allah shi ya sawwara kowane abin halitta bima yunasibu gaya min khalqihi da irin yanda ya kai matuka na tsarin halittan da ya mashi in zaki amfani da wannan suna wajen roƙon Allah ai kina son haihuwa kuma haihuwan kina son ga yanda kike son dan ko ƴan su zama za a kira Allah da wannan albari din Allah in za ka bani ɗa ka bani ɗa lafiyayye ka halitta shi da cikakkun gaɓoɓi da lafiyan jiki Allah maɗaukin sarki ka bani shi mai kyau mai kwarjini mai kaza Allah maɗaukin sarki ka sa ya zama daga cikin jagorori na masu tsoron Allah in malami ke so ki faɗa in mai kuɗi kike so ki faɗa in mai mulki ke so ki faɗa kina kiran wannan suna na albari'u domin shi ke halittan ya fitar da halittan sai kuma ya tsara ma halittan abin da ya dace da halittan kun gano wannan idan kin gama makaranta kina neman aiki ne za ki kiran wannan sunan albari'u Allah ya samun maki da aikin da kike nema a bisa wannan tsari a bisa wannan yanayi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma in an tashi roƙon Allah sai ce Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya a yaya ki roƙi me abin gashi na jiran ya baki yanda yake so haka Allah madaukakin sarki zai maki an gano wannan da kyau in Allah ya ga damin ya azurta ki dan da kike roƙo Allah ya sa ya zama mai arziki ne kina haihuwan shi sai ya zo da arzikin shi ba na baki labarin wasu daga cikin mata wata mace kai da na baku labarinta wanda ta haihu a kasan saudiya ba yaron da ya tashi zuwa sai ya zo da arzikin shi da arzikin iyayen don a lokacin ina tsammanin 'ya'ya takwas ta haifa ko takwas ko hudu dai a wani yanayi haka gwamnatoci na duniya suka riga aikawa da miliyoyin daloli kyauta gare su kin ga dai dan madaran da za a sai ma yaran nan ai ba zai cinye wancan kudin ba shi wannan sauran abin da ya rara yan kai nawaye Allah ne ya tsara halittar nan shi shi yasa kar ku yi sakaci da roƙon Allah duk mai sakaci da roƙon Allah zai ta ganin takaici kuwa Allah ya raba mu da takaici na sha hudu al-musawwir ai allazi sawwara almakhluqat Allah Allah ke sawwara siffa na halittu bishatta anwa iswar aljiliya mala ya ce da surori nau'i nau'i mabambanta wanda suke karara wal khafiya da wanda suke boye zai iya sura na fuska ita gina son ya mai hanci doguwa mai kar wannan wani ya zo ya gaya mai ya ce wa'in nemo mashi mata da ya fara lissafo min siffofi da surori da ni zan ce to ai wannan siffa da suran kila sai an je aljanna za a gani ya ta ban mamaki na ce to yanzu mai wannan siffan ita ma tana nata condition din kuma fa ka sa irin wannan condition na farko sai an samu mahaddaciyan qur'ani kun ji daya na biyu ta zama kuma ta kware a cikin harkan addini na uku sannan ta zama mai san addinin ne to na ce to ana tafi inda na iya samu mai san addini mai ilimin addini an yi wani ta hadace ƙorani wannan bisa da cikin sharuɗa wannan wani ya shafi janibin allah kenan na gaba ya ce a samu doguwa na ce kai ta kai na ce to in aka samu doguwa kila kuma a samu ta kare ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan na biyar ya ce fara na ce to ana ƙara gaba fa da ya ce faransa ya ce kyakkyawa kuma an ce a'a kuma dai ce to kun san Allah da ma ya tsaya nan to da shi kenan da ya fara faɗin wasu sufofi na ce to kaga in waɗancan sun iya yiwuwa an fitar da su waɗannan ina za a fitar da su duk da ya gama faɗa wannan na ce ba za su yi wahalar samu ba ya ce a ina na ce ga kiyaye dokokin Allah za a samu koko yan tsakani da Allah sura ba Allah ne ke yin ta ba hmm? ka sa ka wahala ka dinga kawo ƙa'idoji irin wannan ƙarshe mutum ya fitan kafa? wata ce fa ta shiga kasuwa aka ce duk garin ba wanda ya kai ta muni inda muni ne inda ka ganta ko to kawai sha fata a tashi tana tafiya sai wani ya ganta sai ya ce wa idhal hush hushirat hushi a dole ustazu ce kai ina ka gama muni irin a ce an koro jakuna din na a guje wai zambo yake mata da qur'ani ashe ta ji kuma ta gane sai ta kalle su ya ce wadda raba lana matsalin wani siya halka ashe shi ma a garin shi ne sarakin muni a bangaren maza ta kalle shi ta ga ai da shi da ita bambancin kaɗan ne sai ta ce weji shi wadda raba lana matsalin mu ne yake ɗauko misalin wasu munana yana kwatanta da mu wani siya halka ya manta da yin da shi Allah ya yi shi nan na baku labari ba musamman ne suna zaune suna hira sai ga wata yarinya ta zo wucewa doguwa kuma ta sa irin takalmin na tsikaru duniya cangal cangal haka di irin wannan kamar zalbi kaman balbela tana tafiya shine wani ustazi ya ganta sai kalla abokin sai ya ce a tsulu wa ziyada ga ta doguwa ga kuma joni a ƙasa ashe ashe ta yi islamiyya larabcin ne ta wafa ta iya sai toga ta kalli shi ta ce matsulumar ziyada kai da jin wannan kasan ta iya iyawa ba na wasa ba matsol me tsawon wa ziyada me karin sai ce don Allah ke haƙun don Allah da dole a ni ne ko Allah ba zan ba ta haƙuri ba sun ce tsawon ke karin takalmin da ce da kin bar tsawon ba takalmin da kin fito fes kun gani ta wannan salo ne na gulma wai bari da yaran da ba ta ji to Allah shi ne shine shi shike suranta siffofi na bayyane da surori na ɓoye a zamanin na Umar aka kawo ƙaran wani matashi a madina bai taba kayan kowa ba bai taɓa komi na kowa ba amma zaurawa da 'yan matan madina kowa ta ce shi take so kuma ko ya fi kowa arziki a madina da hudu zai ɗauka sauran sai dai kalle su umar ce a kawo shi ashe ƙaran da aka kawo ƙaran kyau ne saurayi ne Allah ya shi da kwarjini kuma kyakkyawa balarabe kuma ke ce mishi mai kyau ka san abin sai da wanda ya gani ana kawai sai na umar ya san inda matsala take sai ce ku aske kan shi balarabe aka yi mai aski ko kan yana zama kama an kifa ƙwarya ne ba. sai muni ya fito ana aske kan ashe kyan da ake gani kashi talatin ne gashi ya rufa saba'in ana aske kan sai asalin kyan ya bayyana sai zama ɗari bisa ɗari ai fitinan kuma sai ta nunku sai na umar ce ku kama shi ku kai shi sha aji shi can ya je can saka harta su ne masu neman irin wannan amma a bar madina a zauna lafiya kun ga Allah ne yake suranta wannan in kowa ta ce wannan take so ta dauko makanta me matsala irin abin da ya shafi matan nan na zamanin annabi yusuf kenan matan sarki ta ce tana su kuma ba hanyar da za ta bi ta samu domin ta watan wani ne shi ne sai ta biyu ta hanyar da shari'a ta hana da abu ya tonu madadin ai shuru sai labari su ya fita aka yi ta yawo da ita a gari ana zaginta Madadai ita kuma ta daure ta cije ta gum saboda tsananin zagi irin wannan akwai lokacin da yake ɗauka cikin al'umma zai wuce sai ta gajen haƙuri shi sai ta kira tawo duk matan gari da suke zagin ta shi akwai walima su kuma mata kana neman ka tara su to ka nemo wani abu dan kwalam da shi ko da ko za ka sa masu guba ne su ci su mutu sun yadda mata kenan na gaya maku shi yasa wajen kwaɗe yake gama da ku an fahimta da suka zo aka je aka kintsa yusuf mahallin shahid yusuf ba kintsa shi ba ma ya gigitar ina ga kuma yau an ce an mai kwalliya ya fito caf to yaya shine wakatta ana aidiya hunnan kenan ai suka yi yanke hannu kuma suka yi karambani suka cika baki suka ce mala'ika ne ma shine da ta fito sai ce fa zalikun allazi ni fihi kun gan shi to shine kuke zargi na game da shi to an neme shi din abin da za ku yi ku yi kun ga ta kashe kes din ko ba wannan ta kalla ba ta san duk wacce ta yi arba da yusuf za ta ce ita ma tana ciki ta nemi ta sa cikin fitinin ne yadda ita ma ta shiga kun ta buge bakin tsanya ilai kuwa ka yi faru kowa ya koma gida yana magana su dalla gafara ina ma da wani kai wannan miji ne ga maza can irin su yusuf da ma yusuf ne ba kai ba shegantaka iri iri fa a'a ainihin da na manyan gari suka fitar da kara aka ce a ɗaure shi shi ne abin da ya faru to wane ne ke suranta ɗa a cikin mahaifa Allah ne bari ku ji a zamanin annabi mun san wannan hadisun ai mutum ne da matan shi larabawa kawai da ta tashi haihuwa sai ta haifo wani bakin ɗa kamar ɗan ruwanda baki irin kamar niƙabi aka ta haife shi faran mace ta ɗauke ɗa irin wannan baki yaya ta kaga bakin zai ƙara fitowa haba nan da na ya ce haɗa mai yaron a cikin tsumma aka tattara yaro ya rungumo shi sai wajen annabi ya zai bude shi gaban manzo Allah ce to kalla abin da kuma ta yi ba <laughs> annabi da ya kalle sai ya ce a ba matsala ai kana da raƙuma ya ce yana da su me launin su ya ce da jajaye ne ya ce ba baki ya ce akwai mana ya ka yi kuma jajaye a gidanka kuma suka haifi baki ya ce mai yawa cikin kakannin shi can ne akwai wani baki shi ne aka yi fara ce mai kai ma na za'aho irkun cikin kakannin ka kila akwai wani baƙi ne can za ka samu wata matsala shi ne Allah ya sauwar irin wannan halitta zuwa gare shi A wannan a cikin hadisi da aka yi ma tambaya abdullahi dan salam ya mai tambaya cewa ya ke samun ɗa ya kama da iyayen shi annabi ya faɗi yanda in mani ya fara zuwa ga abin da zai faru a wani lokaci sai ga an haifa ɗa bai kama da uwan bai kama da uban ba sai an yi lissafi can a wani dangi na ƙauye sai a ce ya kama da kawo na gangare ne kun gano wannan da kyau to Allah shi ke suranta halitta kaga an haifi wani yaro a wani gida a rasa wanda ya kama da shi Allah ya ba mamaki a kakan shi na can sama haka ne an gano wannan akwai wani kes da muka je muka raba a wani ƙauye a so ba mace ce ta haifa ɗa ta ta haifa wannan ɗan mijinta sai musa ɗan ce bai da ba walla ba ɗan shi ba ne duk gwajin likita suka je suka yi ta yi likitoci suka gama wani aune suka ce ɗan shi ne dna ɗin shi daidai amma wallahi wannan ɗan ya fi kama da larabawa siffan halittan shi da komi da gashin kan shi da komi irin nasu amma kuma dna ɗin na uban komi iri ɗaya Allah aka yi ta ci ba ɗaɗi abin ya ba kowa da muka je mu malamai masu wa'azi ne wannan hadisun da shi muka warware kes na ce mai yiwuwa an bincika ko cikin kakanninka ko cikin kakanninta an taɓa samun wani wanda yake da jibi da buzayi ina faɗin wannan magana sai kakan ita yarinyar ta ce haƙƙun haƙƙun ta ce haka ta ce ta iya tuna lokacin suna agadar ita kakanta buzu ne mahaifin uwarta buzu ne shi ne Allah maɗaukin sarki bai tashi maimaita buzantakan ba <laughs> sai ana shi ne Allah ya kawo mashi bajajata a gida ba haka mutane jan suke faɗi ba kun gane to Allah shine al-musawwir shike suranta abin da ya ga dama kuma da naje gidan ku wallahi duk wanda na kalla a gidan sai da abin yini miyar kasa da dariya <laughs> amma sai ne shiru na ce kai wannan al'amari dai da mai kama amma Allah ne da yin wannan bayanin da ce ai ta tuna gashi gashi gashi gashi wala kowa ya manta wai sun taba zaman Nijar sun taba yin kaza an manta wannan tika ba wanda ya san labarin ai ita mahaifiyar kakanta to buzu ne ana faɗa wani ganta ce an yi haka an yi haka kun ga sun manzon Allah ya yi aiki da kuma ya aiki ma a yanzu kuma zai ci gaba da yi kun gano wannan da kyau kun san salon magana yake a cewa dan agwai da bakin da cewa me eh yahu babu kaji mugunta wai yahu babu dan agwai kun san da agwai fulani kowa mai suke haifi fararen mutane suke yi lokacin da iyayenmu suka fara haduwa da hausawa ne shine ba kuke gano muke yin wannan kalan a larabawa ne Allah maɗauki sarki ya samu dace wannan faraha ne wal da kuma nau'in halitta wanda za a iya tabawa a ji wal aqaliya da kuma ɗabi'a na hankali kin ga waɗannan abubuwan Allah ke yin su duka fala Sani. jinsani a cin halitta biyu jinsi biyu ba su taɓa yin daidai au sawa nau'ani ko nau'i biyu su daidai wa daida balle ta sauwa fardani kun gano wannan sai dai Allah maɗaukin sarki yana daidaita ababe guda biyu ne mabambanta tafi tare amma ba iri ɗaya iri ɗaya ba zai tafi ba ko da yan biyu da uwa ɗaya uba ɗaya ke haifuwansu ko komi nasu daban ne za a ga Hassan da Hussein amma halinsu daban akwai Hassan da Hussein da suka taba zama a poli din nan tsawonsu ɗaya kyaf ƙibansu ɗaya komi nasu ɗaya suna da saurin magana iri ɗaya amma da Allah ya tashi raba ɗabi'ansu ya raba ɗaya mai haƙuri ɗaya mai fushi ko ba nan ba ma Allah sai ya raba ɗaya yana da saurin tafiya ɗaya kuma a hankali yake tafiya ko ya kokarin yin saurin ba zai iya ba sai da Allah ya bambance amma wannan yana zaune wannan ya tashi wancan ya dawo za ku ce wane ne ku kusa ku tantance mu Allah na raba su yadda yake so ya raba su mun gano wannan yanzu muna da Hassan da Hussein a cikin tafiyan naman ɗin na salafiya Komi nasu iri ɗaya ne amma Allah ya sa ta hanya ɗaya nake gane su ɗaya gemun shi na da tsawo ɗaya gemun shi baya tsawo <laughs> ina ganin mai dogon gemu sun ce Hassan ina ganin mai gajeren gemu sun ce Husaini amma ku da magana da komi iri ɗaya ne daga baya sai na gano wani abu ɗaya ɗaya ya fi ɗaya haske to kun ga ikon Allah Allah ke wannan halin ya tsara halittan ka iri daya yanzu a duk famulin gugu hata da da zanen hannu ko bai zama daya tom print bai zama daya amma a yanzu ana makircin tom print a duniya ba shi ne ake ce mutum ya sa hannu ina za a gano ba akwai makirci yanzu a kasashen waje ba su amfani da tom print sau da ana yi ana iya ɗaukan hoton tamfirin a yi fata mai irin wannan nif sai a sa mutum a hannu sai da sai danna ko kuma wanda ake son a yi amfani da tamfirin ɗin shi an rasa da za a yi sai a je mai allura a sa likita ya ɗaya wannan ɗin shi da yana fitowa a ɗaya na wani kawai sai a sa wani ya je ya makirci a ce shi ne yanzu a kasan waje in mutum ya je yana zuwa yadda suke bi suke gane mutane kwayan idan mutum suke ɗauka kwayan ido na mutum na wani ba irin na wani ba ne sai ce tsaya in ga tsafe carab a ɗauki hoton idanka sai ce je ka Allah bai kwayan idon wani irin na wani ba kun ji ɗaya na biyu haƙori na wani ba irin na wani ba ne kowa haƙoran shi daban da nashi na 'ya'ya daban da na iyaye na kowa daban da na kowa in san ɗauki wani sai su ɗauki hoton haƙori shi sa idan mutum aka kona gawon shi aka komi kokari ake a samu haƙorin da bai kone ba za a gano kowaye kuna gano wani Allah ya mu kowa nashi daban na ƙarshe shine spinal cord kowa a duniyar nashi daban ne ba wanda nashi daya shi yasa ababe guda biyu ne Allah yake hada su su iya yin abu saboda kasawansu da gazawansu yanzu ta lantarki nan ana jawo kwaya ɗaya aka zo duk abin da aka jona mata konewa zai ko kuma a sa guda ɗaya ki yanzu da daddare neutral ɗin mu ta fita sai wutan ya yi ƙarfi duk abin da ya je ta rasa irin wannan mai zai mai kona shi zai saboda da ba na shi ba ne kaga ba za su iya ba da haske ba sai da me ya sa da su biyu in ka ko mace da namiji ba wanda zai iya haihuwa sai da me sai ɗan uwan shi amma Allah shi kaɗai kuma yi mu duka wannan yana ƙara bayyana mana kasawa da gazawar mu wannan yana bayyana cika irin na Allah kuna fahimtar wannan to shine sai yake cewa falikullin falikulli suratihi wa siratihi wa ma ya kowa da wage gani a duniyan nan Allah ya yi yanayin yadda suran shi yake da kuma yadda tarihin shi yake ma ma'ana tare abubuwan da mutum zai duka duka a rayuwan kowa ya sha bamban da na wani yanzu ni abin da na yi yau ku ya sha bamban da abin da duka kuka kai ba wanda ya abin da na yi yau a cikinku na kowa da ban yake abin da ɗaya ɗakunku kuma suka yi ni ko ban yi shi ba abin da kika yi ƙila iyayenki ba su yi ba abin da kika yi ƙila iyayenki ba su yi ba ko mijinki bai yi ba ko ƙawayenki ba su yi ba kowa Allah ya tsara mai yin da siran shi zai shi kaɗai kai a gaida Allah jama'a Allah ya iya yanzu adadin maganganun da muke yi Allah ya tsara ma kowa kalman da zai faɗa kuma wallahi al'azim bai isa ya fasa faɗin harafi ɗaya ba sai ya faɗe shi kuma ya san adadin abin da zai faɗi ya san adadin waɗanda za su ji ya san adadin waɗanda za su amfana da shi ya san adadin waɗanda za su cutu da shi Allah kenan a ahsanul khaliqin wa ma yakhussuhu da abin da yake banci wannan mutumi wa yumayyizuhu kuma mai mayyaza da shi wanda wani shi bai da shi min gairi wasuwar mutamayyiza bi alwanin akwai surorin da Allah madaukakin sarki ke tantance su da launi wani fari wani baki wani faro-faro iman eh yanzu na gan shi kaman fari kaman ba baki ba shine kuke ce wankan tarwa ku to faro-faro ke wa ashkal da kuma yanayi na tsawo ko gajartan gaba ko yanayin tafiya ko yanayin wani mu'amala fi zatiha wajen zatin abin wasu fatiha da kuma siffar Allah yana bambance mutane a bisa yanayi iri-iri wani ganshi da fahimta ana faɗin abu sai fahimta wani kuma ta ɓushari ne ai ta ƙoƙarin ya gane sai ki ganewa kun gane wannan da ke ku wani yana da nauyin fahimta wani kana gaya mai magana yanzu yanzu nan ya gane kuma ya fahimci inda ake wani ko kai tai sai kasa ganewa an yi haka da ni yanzu yanzu nan kafin zo nan mutum ne na kai sati na mai bayanin abu ya gane ya ƙi sun ce zo da ogan shi yana zuwa da ogan takarda falle ɗaya ne ce ya bani ana zama na ce kaza muke son zami sai ce a ah, ai wannan abun ba zai yi wuce ka samu wannan takardar ai sun ce to ai ta nake ta nema yau sati daya nan take kawai sai dauko ce gata wannan an yi sati ana fahimtar da shi bai fahimta ba wannan ko rabin minti bai cika ba ya gane inda aka samu gaba haka Allah ke mutane da nauyin fahimta Allah yana mayyaza mutane da irin wannan kaga mutum yana da abin fada amma bai da hikima da hazaka ne yadda zai faɗi wannan abin ya amfanar shi kuma wani gashi bai da abun faɗa amma ga tarin hazaka tare da shi wani kuma Allah ya haɗa mai duka mun gano wannan kaga wani in ya buɗe baki ya waka sai ka ce da ma malami ya zama mun gane yanzu misali shata da malami ne da an ji wa'azi saboda hikiman da Allah ya bashi amma Allah biye shi haka ba sai aje shi da suran shi anan ya ta waka mun gano wannan da kyau ku kuma sai mai wani irin ra'ayi wanda ka soye maka wakan ya ƙi aka ce an yi taro a wani gari an cika ana jiran shata zai zo yi waka kan hanya sai ce a tsaya zai kama ruwa sai ji sukur-sukur a cikin haki da ya leka sai ga bushiya kawai sai ce ma masu kiɗin sauko sai ce a sa mai kiɗa suka yi mamaki ga ya fashen cikin gari ana jiran shi wai ya zo ya waka ya samu kuɗi amma a nan wajen ya ce a sa mai kiɗa suka suna jiran su ga ya za yi sai ga shi yana ce wasu wai ga abu na mi mi adawa kace sai bushiya taron ya tashi a kofar gidan sarki ya dawo nan daji ana ya ka tashi Kunga wannan wannan shine abun mamaki haka Allah ke tsari in ke ne sai ci ji ya samu kudi a can shi ra'ayin shi fa yake aka ce wata rana an je wa'azin kasa na izala farko farkon wa'azin na a wani gari aka yi dace shata zai yi wasa a wannan garin sai ya bar wajen wasan shi sai ya zo wajen masu wasu ne kaga shi ma babba ne sai aka ware mai waje sai zai zauna kusa da malam Ismail Idris sai malam Ismail Idris ya ce shata ka zo wajen wa'azin mu in izala kai dan dari kai aka yi haka ya ce alaga ta malam ni ne na gaya maka cewa ni dan dari ka ni ina na gaya maka sai sha ah, kai ne kai waka baka ce dan sallah da salatul fati dan Allah mata su yi aure ya ce ni ne na faɗa amma da na faɗa sun yi ya ce kuma kai ne ka ce a baka don darajar tijjani ya ce da na faɗa sun bani fagaji na ce wasu sai na girgiza 'yan gangata ba ya ce to ku yi man don darajar gangata ya ce kuma kai wannan ka iya kiyayewa baka san kuma wanda ne ya shafa waɗannan ba shi ma yana da annasikh wal mansukh yace ban san da bai ce ai nayi mun tsaya ga annabi Muhammadu yace gaskiya ne ko ita wannan mun tsaya ga annabi Muhammadu suka ce taro aka yi ga yace mawakan arewa aka ce kowa ya zo ya ma abin da bai taba gani ba labarin shi ya ji waka wanda zai burge wannan ya yi tafi wannan ya yi tafi wannan ya tafi mai gidan na zuwa ce mun tsaya ga annabi muhammadu kun ga bai taba ganin shi ba jin shi yi kuma amma yi abin da ya fi na kowa to wannan baiwa ne Allah yake ba wallahi wanda ya so idan kaga ya ci mala albani wa'azi kace za a maka wa'azi kan kaza yi da zai yi ko na rantsi da Allah sai in rasa ta ina za a fara wa'azin nan ta ina zai fara in bi qur'ani tun daga farko har ƙarshe in lalaba haddana in rasa inda za a samu wani lungu da za a fake a sa wa'azin in bi hadisi in bi fiƙihu in bi kobi wallahi sun kasa ganewa in yi in yi wallahi in rasa ta inda zai fara na ƙarshen gigita ni da na ƙarshe shine lokacin da ya ce zai wa'azin ya kashe malam jafar Allah na gani ni fa na sallama ne duk tarukan da yake ina wajen yake kira mai ce za a yi kaza amma Allah na gani na rasa ta inda zai fara wai waye kashe malam Jafar zuwa kai kawai na mimmike kafa ina son in ji mai gida ta ina zai fito wannan kaset din ba wai nan najeriya ba ba inda kasa ɗin nan beji ya kwantar da hankalin kowa ba amma sanda ya kasa ɗin kuma ba wanda bai yi wayan kar a yi ba mun gano wannan da kyau ko a lokacin kuma duk wani wanda yake da wata matsala da shan jafar sai da malaye jawo shi ya sa shi a ciki cewa muna zargin ka da yake kuma malami ne ya kware bai fito karar ya ce kai na kai kaza ba sai kai shi kotu sai ce muna zargi shi ko wanda ya ce muna zargi ai bai kalama ba har ya gama kuma ya kira sunayen sarakuna da masu kuɗi da waye da ƙungiyoyi ba wanda ya ce mala albani ya man kaza gani lokacin da ya kira wa'azin haba shehi na ce ɗahir rubuci ya kaɗe na je na zauna kun za ka haka kawai har ma ya gama wa'azina kawai idona yake kan shi ba wai bayanan da ya a wajen ya birge ni ba har ya fara wa'azin ya gama bai ci mutuncin ɗahin rubuci da kalma ɗaya ba na ce inda 'yan bana bakwai ne mutum ya cafke spika zai magana kan ɗahin rubuci akan abin da ya yi da zagi ma zai fara da cin mutunci da habaici shi da akwai wa'azin da muka yi a muciya a kofan ofis ɗin shi da shi malam albanin da malam ahmad kauru da ni da malam musa sahabi da malam saluhu da na hau sai da na ɗauko wannan matsalan bayan da na gama wa'azi tsaf na gaya ma ustazai ku kalli yadda malamai suke na juya haba shehi na fitar da abin da ya kamata a kalla na fa'ida a ciki na ce abin mamaki malam har ya gama bai kalma ko kwaye na batunci ga shehe ba shi sa ba ku taba jin ɗahir bauchi martani akan wannan kasar ɗan ba kin san kuma shi ramun maciji ne bai gaji zungura ba duk wanda ya taba sai ya rama amma wallahi abin bai yi ba wannan yasa san da muka je wa'azi azari da ya ɗauko bayani ya ce gashi nan abokina ne mai shago ga abin da ya faɗa a wannan wa'azin da aka yi na matasa ne na ƙasa baki ɗaya nema suke su gane cikin waɗanda malam ya zo da su wa'azin wai wane ne mai shagon saboda kullum suna jin kasar ɗin malam albani yana mai shago mai shago mai shago na ce haka nike ban wuce haka ba mun gano wannan da kyau to kallon wannan matsalan Allah ne ke mutane baiwa irin wannan Allah madaukin sarki ya aje su inda yake son ya aje su Dr. Ahmad Ibrahim biyu ke Kano kusan tun yana wa'azi shi bai taba kowa ran nan ya aka yi menene ya faru sai ya ciwo kwalan shehunai ya raga-raga da su a inda rigan Kano suka tasa Dr. Ahmad gaba kun ga shi bai saba wannan hayaniyan ba mun gane malam Jafar sai ya ansa manya ɗiban fari ya fara musu ragargaza kasa ɗin farko da ya yi ya sanya mashi ana wata ga wata muna cikin ragargazansu to malam ya ɗauko mana wani aikin kuma malam ya ce kasa uku za a yayi ɗaya in ka sun kira wani wa'azi a kano suka yi ragarraga da sunna ta tashi na bi sai jafar ce sabon aiki mana mun fara wani aikin ba mu gama wani aikin ba gashi an karo mana wani sabo idan kika je kaji wancan kasar din ya sha bamban da wannan kasar din mun gano wannan na gane Allah yana ma mutane baiwa a yanda yake sanye musu wallahi al'azim idan kika ɗauko kasa din imamu ikara kika sa kina ji kina jin irin hikimomi kika ɗauko malam ibrahim bawo mai shinkafa na rantsi da allah za ki gane allah shi ne almusawwir ko wani wa'azi na ibrahim bawo mai shinkafa ya ce in allah yana son ya talauta mai arziki dare daya yake talauta shi kuma duk dubara ba zai gane zai talauce ba sai ya talauce yake ganewa ya ce dubu ɗari biyar ne allah maɗaukin sarki zai can da su ya bi da gudu ya je kamowa kafin ya zo uku sun yi nan kaf dama miliyan ɗaya ne dubu ɗari biyar sun watsi a can dubu ɗari uku sun me sun watsi a nan shi da kai sai ɗibo ɗannan ya sa su a can yana sa ran sa haihu sai su watsi sai koma huhun ma'ahu haka Allah yake yi ɗaukaka kuma Allah ya nufin ɗaukaka mutum maƙiyin shi sai ya ɗaga shi ya ji gajareju maƙiyin shi ne suka shirya mai makirci kuma ya samu daraja a duk garin ƙazafi aka yi mai sakamakon ƙazafin kuma ya ɗaukaka to Allah ne yake mayyaze kowa daga kowa kuma ya mai sura da ta sha bamban da na kowa da yanayi da zati da siffan da ta sha bamban da na kowa ba wanda yake wannan aikin sewa yanzu bayan rasuwar malam jafar mutum nawa ne suka kwaikwayi magana irin nashi har yau an komo ana yabansu an aje malam jafar sun gaji sun bari yanzu mutum nawa ne suke murya irin na sudais irin na su khalil al-khusri irin na su min shawi da sauransu duk wannan muryar da suke kwaikwayo ya sa an aje waɗanda suke wancan asalin ke zan ka ɗauko yawan wa'azi da kasuso malam jafar da albani da sauransu sun fi na abubakar gumi yawa ba amma har yau duk wanda ya tashi sai ya ce abubakar gumi uban shi ne wannan wani baiwa ne allah ya mashi wanda kuma bai masu ba su duka don abubakar gumi shi ya share fagen duk wani bala'i shi ya ɗauka da izala ta zo kawai ta haye kan a abubakar gumuni da waɗannan malaman namu suka zo su kuma sai suka haye kan shimfiɗan izala sai aka ci gaba yanzu wahalan da su ma bawa mai shinkafa wahalan da su malaye su san barga cikin su sama'ila idris su mai shafi suwa suka sha wajen kafa izala da zamanta da ta yi daram wannan wahalan ne kabiru gombe ya zo ya haye kai ya samu abin cikin sauƙi yanzu ba wanda Allah ya yi mafarin jini irin shi inda zai hau kan mimbari ya haka sai a bare da kabbara gaba ɗaya wani kuma ya hau ya aya ya hadisi a ƙosa ya sauka ya ishe su <laughs> ha kawai zai yi fa saboda Allah ya sa mai karbuwa cikin jama'a wannan kuma baiwa ne nawa yanzu da yawa cikin da suke kwaikwayon wa'azin shi za su suna wa'azi suwa sai su ce da amma shi yana haka kafin ma ya fara faɗi amma san me zai yi kuma ya yi jiya da shekaran jiya da shekaran da ya wuce amma yau fa maimaitawa zai yi amma kabbaran da aka yi ɗazu wanda za a yi ta yanzu tafi wannan wannan baiwa ne Allah shine ne musawwir kuma wallahi duk wanda ya je aro rigan shi da hulan shi sa da irin maganar shi da komai in zo kuma ba za a ce daidai da shi ba ni na son ku gane al ne wallahi Allah ke wannan wani fa yake gaya mu kan mumbari suka hau an kira shi zai wa'azi alaran ma na jan baki shi kuma suna magana sai na nuna mashi zan maka waya zan maka waya waya hakan da yi haka kawai aka barke da kabara ya tambaye ne suka ce ai hakan da kai ne ya burge jama'a Ku ga kuma kun ga duk wannan karbuwa da bai wanda Allah ya mai to san da kuma dan gungun ke kan sunna kafin ya bata wallahi ya fi karbuwan kabiru gombe lokacin wasu kunan ba ya su ba tangungun mai buhun kaulasa na yahuza bauchi kai maganin salatul fati kirarin shi kenan shi ne fai zo wa'azi zare ce ya ko arna shi ba wai wa'azin wai ai dariya ko a'a kawai shi wa'azin ragabza ne kawai in ya zo komi zai kara ma karo ya barar da shi ne to ya zama ka zo wa'azin izala wa'azin ƙasa ɗan gungun shi fa ana sa shi wa'azin ƙarshe ne don wallahi in yi wazi a tsakiya an tashi in yi wazi a farko an tashi in ga ku yanzu ka biro ba ko ina yana wa'azi yayi a farko ya tsakiya ko ba tashi ba wasu kuma su yi mutane kun ga wani irin bayawa kuma da Allah ya mauna a gefe shi in aka sake yayi wallahi an tashi yanzu wa'azin da aka yi na nan zaria duk matan da suke cacurundo suka je wa'azin nan na fada sun faje su ga wa'azin kabiru gombani mu kuma tun dare a masaukinsu a Congo Conference Hotel sun gaya mana shi da balalau cikin daren za su yi tafiya za su fi ƙasa mun gano wani don sun kira mu sun yi taro da mu a lokacin suke gaya mana cewa in suke wa'azi da daddare a lokacin za su silale ba za mu haɗu ba za su wuce kaduna za su hau jirgi su je abuja daga abuja za su wuce ƙasa suna da taro mu mun san ba nan amma mutane duk wannan an zo ganin mai gida ne shi kuma ba ma ya garin kuji da daddaren fa da aka yi wa'azi ɗaya biyu na uku shi aka kira na cewa mai wa'azi na gaba a muhammad akwai muhammada da yawa fa amma hana mai faɗin ma ya kake ƙarshe an rike shi da kabbara an san wa za a kira wallahi muna gani gashi miƙe wanda zai da hawaye ya tashi yana ya Allah wannan abin karka kama na dishi ya Allah ba ni na nema ba duk wanda yake wajen yana ji kawai sai hawaye mutane yake fito mutane kuka yake yi wannan farin jini da karɓo wanda Allah ya mashi yana ya Allah karka kama na da wannan abu Allah ba ni na nema ba in ke ne daɗi za ki zo kina ba to wannan ɗabi'an ma da yake da shi ne koma da al'amarin shi wajen Allah fa wallahi bai wace wallahi bai wani yanzu ke rako shek sani a gir in yi miƙi wajen wa'azi wallahi sai ka kasa gane wai wannan abin da yake a ina ya koyo in yana jawabi malaman koya masa karatu yake yi koya masa fassara da aji abubuwa ka'ina malamai ko ki aje su kawai baiwa ne daga wa wallahi daga Allah ni tun da nake ban taba jin malamai su san barga cikin yana mara ba in ya miƙe muryar nan tana nan car an na taba tambayan wani na ce zan tambayi malam wai wani maganin mara yake amfani da shi wannan baiwa ne na Allah kuma ka ji ana ajiye maka abu yadda ka san shi ya kirkiro shi in kin bi malaman nan duka ka suke ɗauko shek muhammad wa bunu usman <laughs> in yana hausa sai ka ɗauka shi ya koya ma hausawa hausa in yana turanci sai ku ɗauka shi ya koya ma turawa turanci in ya koma larabci sai ku ɗauka shi ya koya ma larabawa komi Allah ya mai baiwa gashi ba girman kai bawon Allah kenan kun gano wannan da ku ɗauko in ce tauraron duniya yanzu a shek isa alifanta ne wallahi al'azim yanzu gogoriyo ake a sa karatun shi a ko'ina in ya ɗau zafi sai ka ɗauka duk duniya ba mai zafin shi in ya zo yana wa'azi yana kuka sai ka rasa inda za ka yi in ya ɗauki matsala sai ya ba ta haƙƙinta duka in haka ɗauko komandan komandoji kuma malam bello ya bu analysis na malaman ma ya isa haka mala ya ce sai an zo za a yi bayanin karamatul auliya sannan za a ɗauko bayanin bella yabo Allah ya ma'in maza cikawa gagar mata kare da sauran aiki Allah shi taimake mu wa ihsa'uha fi nau'in wahid akwai kuma yanda Allah madaukin sarki yake tattaro sufofi a nau'i daya law hasaraha fi jinsin wahid amrun ya al aqal wa yuzhilal fikir. fikr yanayi ne wanda mutum ba zai ya ɗauka ba duk wani siffa na cika Allah ya haɗa manzan Allah shi ba taba ɗan adam mai kyan manzan Allah ba jarinta kyan halitta komi matsalan kyan annabi da mutane ba sa gani sosai shine shi ba iya haɗa ido da shi ne Sau da ne wala saboda kwarjini ba iya haɗa ido da manzan Allah ne da shi launin annabi launi ne mai kyau Allah ya mai shi farin mutum ne mai sirkin ja duk launi mai wannan sai ka gan shi yana da kyau kuma wanda suke da irin wannan launin cikin fararen ma 'yan kaɗan ne ko dai ga mutum ja ne jar ko fari fat ko ja mai sirkin fari ko fari mai sirkin baki ko ja mai sirkin baki amma fari mai sirkin ja yan kaɗan ne shine launin jikin manzon Allah hatta da annabi ya tsufa ya fara farfara da gemun shi da kanshi ba furfuran shi kwaya 20 ne eh an zuba mai ne don sa ƙara kyau ga wushiriya ba da faru ba da menene da ba famfara ba wani ga ganshi da wushiriya sai ka ɗauka haƙoro wajen da ya faɗi <laughs> sai mun zo kasu na gaba da izinin Allah za mu gaya muku yadda za ku roƙi Allah da suna almusawwir yanzu kun gane ma'anan almusawwir ko to gobe in Allah ya kai mu za mu zo za ku jiya za ku roƙi Allah da wannan sunan na tsani wannan bayanin ne duka mai wa kina son ki zama ko wannan ki ya zama ko ki kai ga kaza to ya ki roki Allah ki zama haka da wannan suna da musawwir Allah ya raya mu kai goben ya ba mu iko da daman yin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum